Jihar Kaduna da yana cikin jerin jihohin Najeriya da ke da kabilu da mabiya addinai daban-daban, kuma a baya an sha samun rikicin kabilanci da na addini a jihar ta Kaduna saboda rashin fahimtar juna. A cikin waɗannan ranaku na makon fahimtar juna na Majalisar Ɗinkin Duniya dai manyan malaman addinin Kirista a jihar Kaduna sun kai ziyarar karrama matashin da Allah ya bashi ikon rubuta Alƙur'ani mai girma wato Malam Abakar Ibrahim. Pasto Yohana Buru shi ne ya jagoranci malaman addinin Kristan zuwa ita wannan tsangaya. Gaskiya abu ne da ya jawo ra'ayina kuma ya faranta min da rai. A ga matashi irin wannan bai shiga bangan siyasa ba, bai shiga wasu ayyuka na asha. Ya bi gurbin ubansa a matsayin ubansa malami ne, ya doki lokaci na ayyuka domin gina addini. to ko ba addinin ka ba in ka gan yaron da yake irin wannan rayuwa dole ka goye bayan shi ka karafa mashi gwiwa gashi wannan makon majalisar dinkin duniya ta kebe ta domin fahimtar juna tsakanin mabambanta addini ko ya bauta addinin addininsa daidai to na gan wannan yaron ne ya dace a bashi wannan lambar yabon domin da kristoci da musulmai da sauran mutane su fahimci juna a Najeriya. ramma Ibrahim shine mahaifin matashi Malam Abubakar Ibrahim ɗin da ya rubuta Alƙur'ani mai girma ba ta da ya duba ba. kuma ya ce ziyarar malaman addinin Kristan za ta ƙara ƙarfafa zumunci tsakanin Krista da Musulmi. Ai wannan abu da ya faru yau ainihin ba abin da mu ce sai dai mu Allah godiya kawai. Kuma gaskiya na ji daɗi da ainihin fasto ya zo wannan tsallakin kamar yadda ya faɗa cewa ya sadaukar da rayuwarsa ya zo domin sadar da zumunta tsakaninmu da shi kai wannan abin ya mun daɗi ya daɗa kwantar mun da hankali ma ni a Najeriya da ni hankali na ma ba kwance ke a Najeriya amma tsakanin mu da irin waɗannan mutanen muna ma'amala to zai daɗa kwantar maka da hankali kuma alhamdulillah zumunta ce wadda take wadda ba ta da iyaka mu muka ɗauka tsakanin mu da shi a yanzu. Matashi Malam Ibrahim Abubakar ya yi bayanin yadda ya samu wannan baiwa ta rubuta Alƙur'ani ba tare da ya duba ba. Lokacin da na fara karatun Ƙur'ani tun ina dan ƙarami na fara ado an baki koyon baki kenan hakan da aka ci tafiya to kuma sai kasance laji da buɗin sa bayan na yi saukan wannan na farko kausi na cewa me kamata in shi kai shi wannan ban yi shawaran cewa da shi da fara sadu idan ya gana rubuta sumu ne biyu a allo kalla ba da alƙalami na rubuta da hannuna ni ma ba zai wuce kasance in zama na gaji baban na abu gaba da kuma sannan bunƙasa makarantar namu ya kasance boko ko ta ko ina ya kasance umma muna tafiya da zamani yadda ya kamata. Makon fahimtar juna tsakanin mabambanta addinai da ƙabilu da ya kamfara ne a ranar sha uku zuwa ranar goma sha shida ga watan Nuwamba kowace shekara. Kuma ana sa ran ziyara irin ta wannan manyan malaman addinai dai ka iya bunƙasa fahimtar juna tsakanin al'ummomi mabambanta. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna. a Najeriya.